Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. bankin duniya ta bakin daraktar da ke kula da ayyuka a nijar ta sanar da dawowar ayyuka tare da nijar an dakatar da ayyukan bayan jin mulkin ranar 26 ga watan julin shekara ta 2023 akwai mu da karin bayani kasashen sahel na ios sun yi allah wadda da rike kudin nijar da hukumar ta yankin ta yi hakan ya biyo bayan taron ministoci uku a wagadugu a wannan mako za ku ji karin haske shirinmu na musamman kuma zai bai ku labarin zabiya kande ta gudumariya a yankin difa. To madalla yanzu ga labar naku daki daki kamfanin dillancin labarai na ƙasa ANP a cikin wani labari na ranar 15 ga watan Fabrairu ya rubuto cewa Madam Clara de Souza, daraktar harkokin bankin duniya a Nijar ta sanar da dawowa ayyukan bankin a Nijar ayyukan da aka tsaida watanni shida a bayan jin mulkin ranar 26 ga watan Julin shekara ta 2023 haka kuma ta jaddada niyyar bankin duniya na yin aiki tare da gwamnatin Nijar. Hakan ya biyo bayan wani taro tare da tawagar uh, gwamnatin Nijar a ƙarƙashin Prime Minister riƙon ƙwarya Ali Muhammad Lamin Zain. ministocin kasashen kungiyar kasashen yankin sahel ios sun yi wani taro a ranar alhamis 15 ga watan fabrairu a birnin wagadugu na kasar burkina faso biyo bayan wato makonni da kasashen uku cewa burkina faso mali da nijar suka sanar da janyewa daga yawo a cikin wata sanarwa wato ta ranar jiya kasashen uku sun yi allah wadda da rike kudin nijar da hukumomin kudi na shiyar suka yi abdullahi Diop ministan harkokin wajen ƙasar Mali a cikin rahoton Aisa Zango ta Sido yafa a yayin haduwar ranar 15 ga watan Fabrairun shekara ta 2024 ministocin kungiyar kasashen yankin Sahel na IOS sun yi Allah wadda da babban murya kan abin da ba da tushe na rike kudaden Nijar da kungiyar Imowa ta yi ta hanyar bankin tsakiya ta kasashen yammacin Afirka da ke kasancewa wani take dokokin kungiyar. Ministocin IOS sun yi kira da a soke wannan mataki ba tare da bata lokaci ba matakin da ke da manufar hukunta al'ummar da bata ji bata gani ba bisa niyarta na neman 'yancinta da makomarta. A lokacin wani taron manema labarai na ranar takwas ga watan Fabrairu, shugaban kasar Benin Patrice Talon ya taɓo batun rufe iyakar ƙasarsa da Nijar. Shugaban na Benin ya dawo yana neman ƙasashen su da su nemi mafita domin janye takunkumi kan Nijar. arnold kaswin dan jarida kwararre kan batutuwan tsaro da na zaman lafiya a yankin sahel da kuma yammacin afirka ya nazarci wannan kalami na shugaban kasar benin a cikin rahoton fadal alu Dangance da firicin da shugaban kasar Benin Patrice Talon ya yi a game da sake budewar iyakokin ƙasar Nijar da Benin sai mu ce wannan labarin zai kawo wani sassauci a cikin al'amuran siyasa da tattalin arziki da zamantakewa da matsaro tsakanin kasashen guda biyu wanda a da suna zaman 'yan uwantaka. takamaimai dai yau zan ce alakar da ke tsakanin kasashen da ke cikin gungun ios da kungiyar sai dai yawo na gab da tsinkewa ba wani sauran gyara tun da tuni wannan kasashen sun nuna kudurinsu na hucewa daga kungiyar amma duk da haka ana cikin tsammani. tsammanin wani kudurin kungiyar sai da yawo na sake dawo da kasashen ta hanyar shimfiɗa tattaunawa a tsakaninsu. L'opposition de quitter la CDAO A yau Juma'a 16 ga watan Fabrairun shekara ta 2024 ana lura da kura a birnin Yamai da sauran yankunan ƙasa a matsalar da ke tattare da illoli a fannin kiwon lafiya a cewar ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa Kacalla Lawan Gabciya daraktan ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ya bada ƙarin haske a cikin rahoton Hassan Nuru Abdurrahman. Yanayin da muke ciki a yau, sanyi ne ya ɗan dawo da el kura da ke tattare da shi wanda muke fuskanta a nan birnin Yamai. Ko da yake kurar ba ta yi tsanani ba tunda kana iya ganin nesa kaɗan da gabanka har zuwa mita dubu uku. Amma yanzu wajejen gure abun ya yi kamari ba ka iya ganin kusa da kai a nisan mita ɗari uku. A maini sorowa mita ɗari hudu kusan dubu da dari shida a maraɗe dubu biyu a difa mita dubu biyu dari shida a ƙudne dubu biyu a tawa sannan kuma dubu biyu dari takwas a zandar gaya kana iya ganin nesa da kai a kusan mita dubu uku sai kuma doso dubu uku da dari biyar babu dai wata alamar ragowar wannan ƙurar a 'yan kwanakin nan amma wani lokaci takan iya ragewa haka dai yanayin zai ci gaba da kasancewa har izuwa watan maris Ofishin magajin garin Tesawa ya ɗauki niyya a ranar jiya Alhamis eh, bayan wani zaman taro na musamman na amincewa da wani mataki na ɗaukar 'yan sanda ofishin magajin gari a cewar magajin garin wato hakan zai taimaka wajen kare da tsaron al'umma da dukiyoyin nasu lauli inusa magajin garin taisawa a cikin rahoton ilyasu mummuni tun 2021 muke kai yaya ne zami mu aza wannan police municipal duk matsalolin da muke samu bisa kan abin da ya sha zartar da kudirin da muke doka matsalar ta abin da ya sha ne babu polisai wanda za su sa in sauraka bisa kan hukuncin da muke doka kullum in na ce kwamisar ko su ba mu police sai su ba kansu ba su ishe su barantana su ba mu kowace kasuwa ina amfani a kaɗan da police guda biyar abin da shayar kan kannan kuma aka yi amfani da su bisa billahi ba a samun sakamako wanda ake so mai amma yau in mun dama ta ta ba mu mu ɗauki namu wanda tun can dama fafutakar da muke yi na mu ɗauki namu ne ban ga abin da za sa a ɗauke su ba A Nijar sarrafa kayan garake ya zama wani aikin da mata suka fi fifita da ba da ƙarfi. aikin da ke ba su damar samun kuɗin shiga da biyan bukatunsu na yau da kullum madam mustapha mariyatu garba mai sarrafa kayan garake ta yi wa rafiya abdullahi musi ƙarin bayani Muna sarrafa albasa, mai garinta da silawashi da shokola da sauransu. Haka zalika muna sarrafa sauran kayan garake kamar su pavron, karoti, kwambitar, shu da zogale da suka bewa da su citta. A jimilce dai muna sarrafa dukkan kayan garaken da ke cikin lokacinsu. Mata ne ke wannan aikin. Muna da injinoni da muke busar da kayan. Tumati ma muna sarrafa ta, mu shanya ta ko kuma mu yi ta kayan ɗanɗano. Ana iya amfani da kayan bayan tsawon watanni shida bayan an sarrafa su musamman ma yanzu da muke kusan watan azumin ramadana. Tono miliyan talatin ne na sinadarai mai gurɓata muhalli kamfanin Kominaka ya bari a filin Allah bayan rufe kamfanin a watan Maris ɗin shekara ta 2021 a Arlit kamfanin Orano ne ke kula da haƙar ƙarfen iranium tun yau da shekaru 40. Waɗannan sinadarai na lalata shimfiɗar ruwa ta ƙarƙashin ƙasa da kuma kawo illa ga lafiyar al'umma. Al-Mustapha Alassan wato wani ɗan farar hula ya yi tsokaci kan wani al'amari a cikin rahoton Usman Umaru. Kominak ta samu shekara arba'in tana tono uranium lokacin da take tano shi tana fidda wanda take so tana bari wanda ba ta so to wanda ba ta so shine muke cewa wannan dissa mai illa a turance mu ce pollution durable cuta ce wanda yake za ta yi miliyar na shekaru tana cuta ma mutane abu ne wanda yake ya kai wajen miliyon talatin na ton na itiril ma'auni wanda ke gare mu na illar da suke yi ta radioactivity kashi tamanin aka baro suna nan to wannan kuma an bar su haka kawai karazube da wanga iskan da ka sani kamar yau da yake yi kullum haka yake tahiya yana dokan su yana kai ma mutane yana kai ma da sauransu kuma ba a da niyyar rihewa shi wannan abun da ake zubda shi da abun da ya kamata kasan shi a sa leda don kai ya cinye kasa paske lokacin da ake zubda shi akwai acid to acid kinan tunda babu komi an yi shekara arba'in yana zubda shi shine ke tahiya yana cin kasan nan duwatsu na yana cin su sai da ya kayin da ruwa suke Tun bayan al'amarin ranar 26 ga watan Julin shekara ta 2023, 'yan Nijar da dama ne suka gudanar da zaman dirshin a gaban sansanin soja na iskadiri da ke nan birnin Yame su rika addu'a da yin alkunutu eh, cikin wani yanayi ne ake alkunuta amsa tare da Ustaz Mustapha Hamadu mamba na kwamitin musulunci na ƙasa a cikin rahoton Hawa Usman. Alkunuti wata hanya ce da musulmi kan iya bi domin ya roƙi Ubangijinsu kai tsaye. Kenan wata ibada ce da musulmi kan iya yi idan yana da wata bukata ko idan wani haɗari ya tunkaro shi. Kuma wata al'umma ce abin ya shafa, tunda babu wani taimako sai taimakon Allah. Allah da kanshi yake cewa, idan wani abu ya ɗaure muku kai ko wani hargitsi ko rikici ya taso akan wani lamari daban to ku koma zuwa ga ubangijinku idan lalle kun yi imani da shi cikin salolin nan guda biyar da kuke yi ga ini sai kun kai raka'ar ƙarshe ake yin shi har kuma sai matsalar taku ta warware Gobe Asabar 17 ga watan Fabrairu za a gudanar da zaben sabon sarkin gaya domin mai gurbin Umaru Ide wato da ya rasu a ƙarshen shekara ta 2022. Al'umma da ƙungiyar wurin na ta rubanya ƙoƙari domin tarban baƙi musamman a wannan rana ta musamman ga birnin zakari na dare mamba na kwamitin shirye-shiryen zaben yi wa Fadal Alu ƙarin haske. Ge kwara go hanya gite. Garin Gaya na shirin karɓar manyan baki tun da yau gari in baya da sarki abin bai dace ba. Dalilin da ya sa ke kenan aka shirya tarben baki a ranar Sudu don a gudanar da zaben sarkin garin. Shi yasa muka ga ya dace mu tsaftace garinmu mu share shi ko ina garin ya kwashi haske in baki sun zo su ba su ce lalle wannan garin yana da tsabta. Allah ya zaba mana adili wanda ke tausaya ma talakawa saboda zancen ƙasa sai ɗan ƙasa yau gari in baya da sarki to ba gari ba ne kuma in bai samu tsayayyen sarki ba tunan kuma akwai wahala allah ya zaɓa mana sarki na gari tun da zaɓin allah shi ya hina kowa To sai dai kuma mun samu labarin cewa an ɗage zaɓen na sabon sarki har zuwa wani sabon lokaci. Tanzu sai shirinmu na musamman zai mai da hankali kan wato zabaya kan da ta gudu Mariya wato jikanyar Maryama Kalu wadda ta shahara ga rahoton Muhammadu madu a wannan lokaci. A Nijar masu fasaha suna taimakawa wajen kiyaye al'adunmu na gargajiya. Misalin da za ni iya bayyana shine Zabiya Maryamu Kalu ta gudumariya da ke yankin Difa a lokacin ta tana wake sarakunan gargajiya da shugabanni na ƙasa. Bayan mutuwar ta kanyar ta Zabiya Kande ta gade ta wacce rawa ce take takawa wajen kiyaye al'adun Kanuri Zabiya Kande. Shi wakan nan baiwa ne daga Allah. amma gado muka yi na kakanmu hajiya mara makalu allah ya amshi rayuwar shi kuma ni aka dora ni bisa inda yake akwai wani taron da muka yi babban taro da aka yi kasar nijar kamar na ci gaban mu na Nijar kamar haɗin kai 2019 na ci Premier Prix sau biyu a Tilaberi. Ya al'umma take kallon wannan aiki na zabiya kande Madam Fannata Aji shugabar kungiyar mata ta gudumariya. kanin da muka wa al'adun gargajiya yadda zabiya kande take taka rawa mu dai gaskiya yana burge mu kuma yana cikin al'adunmu wa'annan abubuwan da take da abin da take faɗi yana cikin al'adunmu. Kuma zabiya kande in ta fara waka gaskiya yana gamsar da mu waƙoƙin nata saboda zabiya kan dai el nagada ce domin kiyaye da ɗorewar al'adun gargajiya dole a ɗauki matakan da suka dace a cewar zabiya kan dai su kula mana su kama mana cikin artiskin nan na kasan Nijar kin yawancin mu duka ba su ba inda za su ta yi mana nan cikin Nijar kin komi cikin Nijar za mu yi in sun kula mana komi mu bayya ba cewa duk dai artist ba ya da wani sana'a daban in ba kaman ba ne. in ba su kama mana ba to haraka bai yanzu ya kamata su kula mana mu kama kowa ya kula da al'adun shi in dai sun kama mana insha Allah harakan zai ci gaba amma kwana shekarun bayan nan gaskiya harakan duka yayi baya to haka nan ne shi gargajiyancin nan dama in babu mai kulawa ba zai. madala duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen hausa daga nan sido kalangu yanzu lokaci da zan haɗa ku da zainabu abdu da za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika sako saman lamba 80 68 54.